kamar yadda ma bayanai ke cewa lamarin ko ya faru ne a mai samari a wani shingen duba ababen hawa da 'yan sanda suka kafa inda sautari ake zargin cewa suna karɓar na goro kafa shingaye a yankin na mambila an ko faro ne a shekarar bara bayan rikicin da ya faru na faɗin kabilanci wanda ma ya ja asarar rayuka a yankin to sai dai ko kamar yadda ma bincike ke nunawa tun lokacin ne aka turo jami'an tsaro domin ka rayuka to amma kuma sai wasu jami'an tsaron da aka turo suka koma cin zarafin jama'a da ma karɓar na goro amma irin wannan yanayi ne ma wani jami'in sannan kwantar da tozoma wato mobile police ya bugi wani direba da bakin bindiga kan yaƙi ya bashi cin hancin naira hamsin kamar yadda suka saba karba a hannun masu ababen hawa to sai dai kuma shi ma fa wannan jami'in sandan daga bisani ya gamu da fushin jama'a bayan da ya gudu zuwa wani ofishin 'yan sanda domin fakewa ga mali ta bakin wasu da suka yadda lamarin ya faru. kuma sai dawo bindiga shi yana ta buga alaji kawai da bindiga shi da kai ko ina na yana ta buga mishi kawai ina ihu ina ihu ina ihu ina ihu na ce ma alaji ya maka kana buga alaji na mai maka muna zuwa hannun muna zuwa ba damuwa mun zo mun yi sonu an kuma lafiya kana ta buga laji mai kana buga mishi mai yayi maka shi ma ban mu bawa police din ma baya ji abin din na fara ma shi kan ba ruwan shi ma ya tare buga laji kawai na gan shi a kwance a cikin mota jikinsa duka jini sai na ce ah, me yake faruwa mm. suka ce a ah, ai dan sanda ne ya buge shi a mai samari game da mai akan ya bashi kuɗi naira arba'in bai cika naira goma ya cika naira hamsin ba ya ki karba shi ma dai wannan magidanci da ke harkokin sufuri a yankin ya ko bayyana yadda ake tasan su a yanzu batun da koyi bukaci hukumomin tsaro a Najeriya da ai bincike muna roko gwamnatin tarayya da na state da na local government don Allah don annabi masu tsaron kasan din nan waɗanda suke a hanyoyin din nan gwamma asira su kwata-kwata abu ya fi karfi in kai civil servant ne in ka zo in baka da naira ɗari ba za ka wuce wannan gate ba wannan lamari dai yanzu haka ma ya da hankulan sarakuna iyayen al'umma a yankin na mambila mai lam da guroji alhaji adamu a bero ya ko danganta abin da ya faru da abin takaici kana mako ya shawarci jama'a da ake kaucewa ɗaukar doka a hannu. Ofe ha mai samari wai natin guroje don misuni bai maju. wannan kam abin ta takaici ne ya faru gaskiya ba wanda ya ji daɗi domin ko ya tada mana hankali matuka. ko don Allah jama'a a guji daukan doka a hannu kala ko mai hugo da na yonki muru in asa hosu ga doka go. ya mako zuwa yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar taraba ba ta yi cikakken bayani kan wannan batu ba domin ko da yin tuntube shi kakakken rundunar 'yan sandan jihar taraba sp dabi misal ya ce ana bincike inda ya buƙaci jama'a da aka yi rahoton don ɗan sandan da aka samu yana karɓar cin hanci. sabanin gobin mu ko da yaushe, a gidan rediyo mun sa a takardu cewa duk wanda aka same shi yana haka a kira mu a bamu inda suke a takaice muna nan da IGT monitoring unit kullum suna nan ana kira duk wanda aka same suna yin wannan kaga ta doka ne ba da ba ta lokaci ba za a gama wajen kuma za mu dauki mataki ya mako dai zuwa lokacin hada wannan rahoton gawa dan sandan da ya kisa na fakwance a asibitin Gembo Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya